kamar daidai shirin gani da ido ke cewa 'yan sandan kwantar da tarzoman wato mobile police ne suka fara kusa a wani yunkuri na kwato gari mobi da yanzu haka ma ke hannun 'yan bindiga masu tada kayar baya na boko haram. Eh to yanzu so eh, mobile police sun wuce inda sojoji suke a mututan maiya yanzu suna faka suna zuwa har wurin eh, mobile police har su je akwai garin da ake cewa kasuwan dare ta wannan bangaren amma soja ba su iya zuwa ba a yanzu yadda ake. wallahi sun kokori wallahi mobile da an bar mana su da ya ci mana ai su da farkon wan suna ya suna koyin yan boko haram ne da su ne aka ba su kayan aiki wallahi da da ba mu samu damuwa na ba san san ma to ko shin mami al'umman yankin ke bukata ne daga jami'an tsaron malam Aman Sajo wannan asalin yankin Mobin ne da dai za a magarin kawanya ne a zo a same su a fidda su a fidda su garin a karbe mana garin mu a maida mana hannun mu mu abin da muke roƙo kenan fatar da muke yi kenan ko da 'yan sanda ne ko da sojoji ne mu addu'ar da muke ubangiji Allah ya ba duk wanda ya karɓa mana garin mu nasara su karɓe garin na a hannun mutanen nan shi ne roƙo da muke wa Allah. To sai dai kuma ga masana haka tsaro a ƙasar irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na maganin akwai rawar da 'yan sandan kwantar da tarzoma za su iya takawa a wannan fafutuka. Ba abin da zai hana su yawa. Ba abin da ai idan ka duba ka gani duk bakin kwantar da tashi-tashi na da yake faruwa a duniya ana teban 'yan sanda ai mafi makamanci mobile kowane ƙasa a je a haɗa su da sojoji su kuma sukan taka rawa rawan gani mai albarka kuma kada mu manta a yakin basasa da aka yi a Najeriya ai daga farin farko an yi irin wannan buguzunzum wadda sojoji suka so maza da baya suna ta ba da excuses na abubuwa da yawa a wannan zamanin ma 'yan sanda a Najeriya su suka fara karfin halin da suka jajirce daga nan sojoji suka ga za su ji kunya su ma kuma suka biyo baya aka kuma samu nasara a irin wannan abu. Ya zuwa da lokacin aiko da wannan rahoton 'yan kungiyar ta Boko Haram na fa gaba da aiwatar da tsarin shari'ar su inda ma har suka fara aurar da 'yan mata da kuma wasu matan da mazajen su so gudu kamar yadda shirin gani da ido ke cewa. Yanzu suna kakkama 'yan mata kanana kanana saboda shi da mata masu aure da su ya suka tafi. haka suka Allah kyauta. Eh, wallahi yanzu eh, da an tambaya ina mijinki mijinki ina kin ce mijinki baya nan shikenan dai. sai su to miji bana dama da gutu ne ba da muke aure kawai da wani daban haka suke eh wani duk wanda ya gudu dama da gutu ne ba da mota da ke aure kuma da wani mata wata wata yaron da ta kai shekara goma kawai sai da daura musu aure kawai Ibrahim Abdullah Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya